بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدق وتر رمضان hijiran mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1436 yayin da ya daidai da wato 23 ga watan 6 shekara 2015 Allah ta'ala ya dawo da mu wannan masallaci masjidu ahlul baiti was sahaba da muke gudanar da tafsirin alkur'ani a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i a wannan layi na hausaro a cikin wannan gari namu na kaduna muna cikin tafsiri a suratu ali imrana kafin nan akwai bayani kamar haka kamar yadda muke ci gaba da bayani cewa ga mutanen da za su turo mana kuɗi dangane da taimakon marayu da gajiyayyu a wannan santa akwai 00 guda hudu sai 1 sai 4 sai 6 c wato sunan akan ɗin bankin shine masjidu ahalil baiti wasu sahaba sunan bankin shine ainihin wato jaiz wannan shine number ɗin abu na biyu akwai wasu yan uwa mata Allah ya saka masu da alheri akwai wata Zainab Umar baba ta tura naira dubu goma a cikin wannan account Allah ya saka mata da alheri akwai jummai garba ita ma ta tura naira dubu goma sai wata hadiza usman wato bello ta tura naira dubu biyar allah ya saka mata da alheri a kenan sai kuma bayani kamar haka mun ɗanyi bayani kwana biyu dangane da matsalan sare-sare da take faruwa wacce ake cewa shara a zo a samu wanda ya ji da wanda bai ji ba a sare shi to labari ya inganta cewa ɗazuma da safi a cikin wannan wata na ramadana an ji an samu wani angoli ma an kashe shi da safi a cikin wannan wata mutane da azumi a bakinsu aka je da safi aka ɗauki makami aka kashe shi har lahira yana faɗa ma mutane a babi na amana kuma Allah ya shaida kun ga wannan matsalar ina rantse muku da Allah da ya tsaye da sama babu ginshiki wallahi jami'an tsoro ba za su iya magance muku ita ba ku tashi ku magance matsalar nan da kanku wallahi tallahi jami'an tsaro ba za su iya maganin matsalar nan ba sai dai kawai in abu ya faru a zo a babban ke titina da layi a hana kowa wucewa daga nan an hana wucewa ba abin da zai faru in kaga jami'an tsaro sun iya maganin matsalar nan to sai idan mutanen gari sun tashi sun ba da gudunmawarsa sun taimake su sannan za a iya magance matsalar nan wannan shi ne Allah ta'ala ya kiyaye fatar makalla bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولا Allah ta'ala ya ce ma kanallahu. Allah ta'ala bai kasance ba liyadar al-mu'minina ya kyala masu imani alama antum alaihi akan abin da suke kansa hatta ya miza al-khabisa min at Allah ya yi tamyizi an gane at-tayyib mai tsarki sannan an gane ainihin wato al shine mutumin banza wa ma kana Allah li yutli'akum 'alal ghaibi Allah bai kasance ba zai tsinkayar da ku gaibu walakin Allah sai dai Allah madaukakin sarki yakan tsinkayar da gaibu ne akan wanda ya bi ya zabe shi min rusulihi daga cikin manzanninsa shine walakin Allah yastabi min rusulihi man yasha Allah yakan tsinkayar da gaibinsa ne akan wanda ya ga dama daga cikin manzanninsa ko manzanninsa da aka Aminu billahi wa rusuli ku yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala kuma ku yi imani da manzannin Allah wa in tu'minu in kuka yi imani da Allah da manzannin da Allah yake turowa wa tattaku kuka ji tsoron Allah falakum ajrun azim dan haka kuna da lada mai girma a gurin Allah subhanahu wa ta'ala al nafi wato ibnu kathir da imamu nafi da kuma ainihin wato abu amru da ibnu amir sun karanta kamar yadda alarama ya karanta ma kana Allahu li yazara almu'minina ala ma antum alaihi hatta yamiza wato bi fathi al wat takhfif wa qara'a hamza wal kisa'i wa khalaf wa yaqub su kuma sun karanta ma kana Allahu li yazara almu'minina ala ma antum alaihi hatta yumayyiza bi ainihi wato bit tashdidi wanda kuma haka ya karanta haka suka karanta a cikin suratul anfal a aya ta 37 liyumayyizallahu maimakon liyamizallahu wannan yasa imamu shadibi yake faɗin cewa yamizan ma'al anfali faksir sukunahu wa shaddidhu ba'da al-fathi wad-dammi shulshula haka imamu shadibi ya faɗa wannan ayar da Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa ma kana Allahu liyazara al-mu'minina ala ma antum alayhi malaman tafsiri sai da suka kawo maganganu guda biyar wajen menene sababin saukar wannan ayar magana ta farko shine inna quraishan min ahli makkata quraishawa daga cikin mutanen makka qalulin nabi sallallahu alaihi wasallama sun zo sun samu annabi sun ce masa arrajulun minna wato mutum ɗaya daga cikinmu ta zuɓuma annahu finnari kakan faɗi cewa yana wuta wa annahu in taraka dinana idan ya bar addinin mu wattaba adinaka ya ba addinin ka qulta huwa min ahli aljanna sai ka ce dan aljanna ne fa akhbirna an hadha ka ba mu labari akan wannan min aina huwa ta ina ya akai ka san haka wa akhbirna man ya'tika minna sannan ka ba mu labari waye zai zo maka daga cikin mu yayi imani sannan wa man lam ya'tika waye ba zai imani da kai ba sai Allah madaukakin sarki sai ya saukar da wannan ayan yace ma kana Allah li yadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabisa min at-tayyib wannan magana Abdullahi dan Abbas turjuman alquran habru hadhihi al-umma shi ya faɗi wannan magana magana ta biyu shine annal mu'minina lalle masu imani sa'alu sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi utsu alamatan a basu wata alama yufarriquna biha bainal mu'min wal munafiq da wannan alamar ne za su iya gane munafiki su gane mai imani sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar cewa ma kana Allah li yazara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabith min at-tayyib wannan magana ainihin wato magana ce ta ainihin wato abul aliya magana ta uku wanda imamu siddi ya faɗa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uridat alayya ummati fi suwariha an gicco min da al'ummata a cikin surata fitini a cikin ainihin wato yimbu kama uridat ala adam kama yadda aka bujiro ma annabi adamu a alamin zarra ya ce wa ƙulimtu an sanar da ne man yi uminu bi wa manyan furbi. wanda zai yi imani da ni da wanda ba zai yi imani ba fa balaga zalika na sai labari ya kai wa munafikai fa qalu istihza'an sai suka faɗa saboda izgil. suka ce za a ma muhammadun annahu ya alimu man yu'minu bi wa man furubi bi muhammad yana faɗa cewa ya san wanda zai imani da shi ya san wanda ba zai imani da shi ba sannan yake cewa wato wa man yakfuru bi kula ba ba'du ya san wanda zai imani da shi da wanda ba zai imani da shi ba Wani hannu ma'ahu mu kuma ga mu tare da shi amma wa ma ya arifuna amma bai ma san mu ba fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai labari ya je wa annabi fa qama alal minbari sai annabi ya hawo minbari fa hamidallahi wa asna alaihi ya gode ma Allah yayi ba Allah summa qala sannan sai ya ce ma balu aqwamin ta'anu fi ilmi yace me yasa mutane suke suka akan wani abu da nazo da shi na ilimi yace la tasaluni an shay'in fi ma bainakum wa bainas sa'a illa an ba'atukum bi annabi ya ce ba za ku tambaye ni wani abu ba daga yanzu har abin da zai faru zuwa tashin kiyama sai na ba ku labari faqama abdullahi bin huzafa as-sahmi sai wannan mutumin ya miƙe faqala sai ya ce man abi ya rasulullah to tunda ka ce ba wata tambaya da za a yi sai an amsa to ni kuma waye babana qala sai annabi qala huzafa sai huzafa ai man abi qala huzafa sai annabi ya ce huzafa faqala umar sai umar faƙama umar sai sai na umar ya miƙe faƙala ya siya rasulallahi radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bil qur'ani imaman wa bika nabiyyan fa'fu anna afallahu anka faƙala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce fa hal antum muntahuna thumma nazala ala mimbar minbar sannan annabi ya sauko daga kan minbari sai Allah ta'ala ya saukar da cewa ma kana Allahu liyadhara al mu'minina alama antum alayhi amma wannan hadisin da na kawo imamul bagawi ya kawo shi a littafinsa na tafsiri sannan ibnul al ya kawo shi a littafinsa zadul masir na tafsiri abinda malamai suka ce wannan hadisin da ake kawowa ɗaya daga cikin asbabun nuzul guda biyar na wannan ayar wasu gaɓoɓin hadisin sun inganta amma wasu gaɓoɓin hadisin ba su inganta ba dan akwai kwatankwacin irin wannan a cikin bukhari ba da irin ainihin wato wannan lafazin ba imam al-bukhari ya kawo a hadisi mai lamba ta 540 babu waqtis zuhuri inda zawali babun da ke magana lokacin sallah azhar idan rana ta yi zawali ta daga daga tsakiyar sama yace Anas dan Maliku ya ba zuhuri labari yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah hina zagati shamsu lokacin da rana ta daga daga tsakiyar sama fa sallar zuhura sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai sallah azhar fa qama ala minbari sai ya tsaya a kan mambari. Faɗakar sa'a sai ya ambaci abin da yake da alaƙa da alƙiyama. Faɗakar an na fiha umuran azima annabi ya ba mutane labarin cewa lallai abin da ya shafi alƙiyama akwai al'amura manya manya da za su zo sun maƙala sannan sai annabi ya ce man habba an yas'ala an shay'in falyas'al annabi ya ce duk wanda yake so ya tambaya akan wani abu ya tambaya ya ce fala aluni an in illa akhbartukum ba za ku tambaye ni akan wani abu ba sai na ba ku labari akan shi ma dumtu fi maqami haza matukar ina tsaye a nan inda nake tsaye fa aksara fa aksara nasu fil buka mutane suka ainihin wato yawaita kuka wa aksara an yaqul shi kuma annabi mutane kowa yana kuka shi kuma annabi yawaita cewa saluni ku tambaye ni a lokacin da an yi wa'azi wa'azi ya yi wa'azi ana kuka masu kuka na kuka annabi yana cewa duk wanda yake da tambaya tambaye ni zan bashi amsa faƙama sai ainihin wato faƙama abdullahi bin huzafa astahami sai wannan mutumin ya miki faƙali sai ce man abi ni kuma waye babana wannan ita ce tambayarsa ƙala sai annabi ya ce abuka huzafa babanka shine huzafa thumma aksara an yaqula sannan annabi yawaita cewa saluni ku tambaye fa baraka umar ala rukbatihi ala rukbatihi sai sai na umar ya fada kan guyoyinsa fa qala yace radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammad nabiyyan sallallahu alaihi wasallama fa sakata thumma qala sannan sai annabi yace uridat alayya aljannatu urdi annabi ɗazu da lokacin da nake tsaye a wannan gurin annabi ya ce an gitto min da aljanna na gani sannan an gitto min da wuta na gani a ɗazu a jikin wannan bangon ya ce falam ara khairi wa shari ya ce tun da nake a duniya ban taɓa ganin alheri ba tsiri da muzu in gan shi ƙuru-ƙuru irin yau kuma tun da nake a duniya ban taɓa ganin shari ba tsiri da muzu in gan shi kamar yau wanda ya ga aljanna ai ya gama ganin alheri ai wanda ya ga wuta kuma ai ya ga maganin sharri Allah ya raba mu da wuta an fahimta ai to wannan shine hadisin da ya inganta amma hadisin da Imam al-Bagawi ya kawo karkashin wannan ayar gaskiya hadisin bai inganta ba magana ta hudu shine suka ce annal yahuda qalat yahuda sun zo gurin manzon Allah suka ce masa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuntum radina bidinina ku a matsayin ku na musulmi kun yadda da addinin cewa kun yadda an saukan mana da littafi daga sama fa kaifa bikum to ya zai kasance da ku law ma taba'adukum qabla nuzul kitabikum da a ce ɗayan ku ya mutu kafin a saukar da wannan littafin mai hukuncin sa fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka wannan ita ce maganan wato Umar Maula Ghafara magana ta biyar daga cikin maganganun da malamai suka kawo shine anna qauman minal munafiqina wasu mutane daga cikin munafikai au annahum fi imanihim mislil mu'minina sun yi da'awar cewa a wajen imanin su daidai suke da su munafikai ne amma kuma suna ganin a gurin imani daidai suke da masu imani fa azharallahu nifaqahum yawm uhud na haka sai Allah ya bayyanar da munafincin su ranar yakin uhud wa anzala hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan ayar yace ai dama ma kana Allahu li yadhara almu'minina ala antum alayhi Allah ba zai taɓa kyale masu imani akan abin da suke kai ba na da'awar imani har sai an yi tamyizi an gane ga mai imani na gaske ga kuma dan jabu wanda da'awar imanin kawai yake ba shi da imani Allah ba zai kyale mutane akan wannan ba na kama dinnan nafiya ce korewa Allah madaukakin sarki yayi kana kuma fi'il madin ne naƙis, wanda kana tana zuwa da ma'ana guda shida a Kur'ani, ba yanzu bane lokacin bayani a kanta. Allahu Labzul jalala shine ismu kana to tunda mun samu kana da sunanta yanzu muna neman kabarin kana Da haka wasu suka ce al mu'minina ita ce jimla fi'iliya fi mahalli nasbin kabaru kana wasu suka ce babu yadda za a yi liyadharul mu'minina ya zamanto shine kabaru kana na haka kabaru kana a nan gurin muƙaddar ne na haka ma kana muridan liyazar almu'minina na haka muridan sai ya zamanto shine kabarwa kabaru ainihin wato kana ina fata an fahimta na haka liyazara wannan lamun ɗin lamul jihud ne ko lamul inkar lamul jihud ko lamul inkar kuma dama mun san idan ta zo tana nasaba ga fi'ili mudari'i da an almudmara wujuban wato bayanta da aka sai ya zamanto allamu lamul juhud ya zara fi'ilun ne mudari'un mansubin bi an almudmara wujuban ba'da lamul juhud ko ba'da lamul inkari ina ba ta an fahimta da haka sai ya zamanto wa fa'iluhu damirun mustakirun jawazan taqdiruhu huwa almu'minina sai ya zamanto shine maf'ulun bihi na yazara da aka saka ce wal masdaril muawwal ainihin wato min an wal fi'il fi mahalli jarrin bilamun sai ainihin wato sai ya zamanto gabaki ɗayan safi mahalli jarin bilamun na ainihin wato shi ainihin wato li ya zara ɗin na haka takaddirin maganin shi ne ma kana lahu li an ya zara mu'minina alama antum alaihi Allah ba zai kyala masu imani akan ainihin wato abinda suke ainihin wato kai ba ya tabbata a cikin littafin abul fida ismailu ibn kasir al albasari al-basri summa dimashqi yake cewa ai labudda an yi aqida sababan min almihna babu makawa Allah sai ya kulla wani sababi na jarrabawa wanda ya zaharu fihi waliyuhu da wannan jarrabawan ne dukkan mutumin da yake masoyin Allah zai bayyana wa yaftadihu fihi aduhu kuma makiyin Allah ya kunyata yu'rafu bihi almu'minu as-sabir idan wannan yazo da wannan ake gane mumini mai haƙuri wal munafiqul fajiru da kuma munafiki fajiri kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi cewa alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa la yuftanun mutane suna tsammanin kawai daga kowa ya faɗa cewa yana da imani da baki shikenan sai a kyale ka Allah ya ce walaqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa liya'lamanna al-kadhibin Allah ya ce mun jarraba wanda ke gaban ku don magana suwaye masu imani na gaskiya kuma magana suwaye makaryata da haka a cikin masu imani akwai wanda imaninsu na gaskiya ne da haka in ya gama magana a kan sahabbai sai ya ce ula'ikan ladina sadaku wa ula'ika humul muttaquna shi yasa ko a lahira akwai wanda zai ce Allah zai ce qala Allahu hada yawmu yanfa'u as-sadiqina sirquhum ranar da masu gaskiya gaskiyarsu za ta yi musu amfani a imaninsu da haka Allah ya kira mutanen duniya yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu ainihin wato gaskiya da haka akwai masu gaskiya a imanin su akwai kuma wanda da'awa ce kadai ƙarya ne ba imanin in kuma Allah bai kawo jarrabawa ba ba a gane waye mai imani na gaske kuma yayi ainihin wato munafikai sai ya ce ya ani bi zalika yawm uhud abinda Allah yake nufi da wannan ranar uhudu alladhi imtahana bihi almu'minina wanda ya jarraba masu imani fa zahara bihi imanuhum wa sabruhum wa ainihin wato jalduhum sai imanin su da hakurin su da dauriyar su ya bayyana wa sabatuhum da kuma tabbatar su wa ta'atuhum lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam da kuma da'ar su ga Allah da annabi wa hatka bihi sitral munafiqina da kuma wato tona asirin munafikai da yi sai yace fa hada mukhalafatuhum wa nukulihim anil jihadi wa khiyanatuhum lillahi wa lirrasul wannan shine saba wasu da su da kuma ja baya daga ainihin wato aikin addini jihadi da kuma ha'intar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka duk lokacin da in abu ya taso na addini za a dinga neman ka a a baka da lokaci a kansa to Allah ya kiyaye wannan ɗaya daga cikin alama na sifati ta munafikai to shi munafiki za ka ga in ana yi ba zai ba kuma wanda ya koma sai ya sassaƙe shi in ka ɗakko kuɗi da yawa ka kawo yana gefe sai ce to billahi lazi ba dan Allah kai ba kawai ka kawo ne don duniya ta san cewa wani yayi in kuma ka kawo kaɗan yana gefe sai ce ka gani in ba renin wayo ba yanzu mai Allah zai da wannan shi yana gefe ba zai ba shi yasa kamar yadda ake cewa wai dan adam in ba Allah ba babu wanda ke iya mai to ko Allah ma bai iya ma dan adam kuma za mu faɗa maka nan gaba abinda wasu suka yi da ta'addancin da suka ainihin wato yi don haka sai Allah ta'ala ya ce ma Allah Allah bai kasance ba li yadar ne zai kyala masu imani alama antum alaihi akan abinda su masu imanin suke kai hatta yamizal khabisa har sai Allah ta'ala ya bambance al-khabis wasu malamai suka ce idan an ce al-khabis shine ainihin wato munafiki wanda wannan maganan mujahid ce da kuma ibnu jirai wasu malamai suka ce hatta ya al khabisa min at-tayyib sai an bambanci al-khabis da kuma at-tayyib shine ainihin wato kafiri wannan magana ce ta qatada da kuma siddi duka wannan iktidafu talaw ne munafiki datti ne kafiri ma datti ne dukkan su khabis ne ina fata an fahimta har wani lokaci ma khabisancin munafiki ya fi hatsari fiye da kabisancin ainihin wato kafiri domin yadda munafukai suke zuwa suna jagwalgwala addini suna bada suna tada kura suna kawo matsala kafare ba su cika yi ba daga waje addini bai cika shan wahala da kafare ba irin yadda yake shan wahala da munafukai wanda ga sanan muna ta shan wahala da su kuma Allah ya ce wa annabi wala ta'rifannahum fi lahanil qawli wala zaka gane su ta bangaren kwabin da suke yi ta bangaren magana in ka mutum ya jibgo wata magana gashi da sunan musulmi wata take da alaka da addini kana ɗauka mutum ne abin da ya rage sai ka ji shai wannan mutumin rago ne ya kamata a ce an kashe kwata an yanka shi Allah ta'ala ya kiyaye da haka suka ce idan an ce alkhabisu fil lughati shine ainihin wato huwa al makruhu arradi duk abin da yake ana kyamarsa kuma mummuna ne min kulli shay'in ana ce masa ainihin wato alkhabis da haka in an ce alkhabis dama kisiyarsa shine ainihin wato a tsaye. ibn al-faris ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na luga yace al-kha'u wal wasa'u, was aslun wahid yadullu ala khilafi at duk sanda aka yi amfani da fi'ilin khabasa ko khabusa yakhbusu yace yadullu ala khilafi at tsaye yana nuna saɓanin abin da yake da ainihin wato tsarki yake cewa akan ce khabisun ailis bi tayyib in an ce khabisun shine abin da ba mai tsarki ba wannan yana daga cikin abin da yasa ake neman tsari da shi hadisin Anas dan Malik yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam idan dakala al idan annabi zai shiga bayi sai yace Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is ina neman Allah ya tsare ni da abin da yake ainihin wato al ne da kuma al namijin aljani mai cutarwa da kuma matar aljina mai cutarwa sun zarga sun zama khabis shi yasa idan da a shiga bayi ake neman tsari da su saboda haka hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda ko hadisin Abur bin al-as yake cewa annabi ya ce wato al-khumr ummul khaba'is haka nan giya kayan maye to uwar duk wani abu ne da ka sani na datti da haka annabi ya ce wa man sharibaha lam yaqbil Allahu minhu salatan 40 yawman in ka sha kayan maye sai ka yi kwana arba'in kana sallah Allah bai karba ba fa in mata wa hiya fi batnihi mata maitatan jahiliya in ka mutu ka sha kayan maye da kayan maye a cikin cikin ka to kayan mutuwa irin ta jahiliya ba a taba samun wani abu da annabi ya tsine masa albarka ba abu guda goma a jere sai kayan maye kuma idan an ce fa alkamur giya ku daina taƙaita giya da wuski ko gwalda ko sta ko waye duk abin da ake sha a take a maye sunansa giya a yaren musulunci duka babu istisna'i ko mai inda an yi shi ne don a sha a bugu a yi maye ci wannan abin sunansa ainihin wato giya ɗaya daga cikin manya-manyan malamai shine aljahis a littafinsa ta hazibul akhlaq ya ce na daga cikin ma'anan khabis shine idmaru sharri lilgairi ka ɓoye sharri ga wani wa kai khairi lahu kuma ka bayyana masa da alheri wasti imarul gila sannan ka yi amfani da dabara wal makar da makirci wal khadi'a da kuma ainihin wato yaudara a wajen mu'amalarsa wannan ma khabis ne na haka malamai suka ce al khabis a qur'ani ya zo da ma'anoni da mataki kamar haka akan ce alkhabisu da ma'anan abin da yake sayyi'ul asli abin da yake asalinsa ba mai kyau bane sai a ce alkhabis na haka Allah ta'ala sai ya ce wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbi والذي خبص لا يخرج illa nakida na haka albaladu tayyibu kasa mai kyau Allah madaukakin sarki yace tana fitar da tsiri mai kyau da izinin ubangijinta amma wallazi khabusa kasar da take mummuna ce Allah yace ba za ta fitar da abu ba sai irin abin da aka shuka mata na ainihin wato muni shi yasa mafi yawanci a qur'ani in dai za a kawo kalman khabis to sai kaga an kawo kishiyar khabis din ina ba ta an fahimta shi yasa da yace wal baladi tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbi sai yace walladhi khabusa kamar yadda nan aka ce ma kana Allahu li yadhara al mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al khabisa min at tayyib sannan akan ce al khabisu abinda yake addaru mai cutarwa duk abinda zai cutar da dan adam to wannan abin sunansa kabis na haka da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce alladhina yattabi'una ar-rasula annabi al-ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil sai ya ce ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari sai ya ce wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'is yana halatta mana duk wani abu mai dadi sannan yana haramta mana duk abin da yake khabis ne da haka duk abin da ɗan adam idan ya ci ko ya sha zai cutu a ƙa'ida ta addini to ya zama khabis haramun ne da wannan ayan ne malamai suka ce shan taba haramun ne Don kamfanonin taba in sun gama talla sai suke to shan taba yana da hatsari ga rayuwa kuma zai iya kawo wa mutum matsala ya bar duniya tun kwanakinsa bai kare ba ba haka suke faɗa ba to kuma suna faɗa ba abin nan yana da hatsari amma wani yana nan yana cewa wai taba karahiya ce karahiya ina ai makaruhi dama yakan zo da ma'anan haram shi yasa da Allah ya faɗi giman laifuka a Qur'ani da ya gama sai yake kullu zalika kana sayyi'u inda rabbika makaruha to taba tana cikin wannan makaruhin ita ba, dan haka haramun ne shan taba tunda tana cutar da dan adam sannan akan ce alkabisu da ma'anan ainihin wato haram abin da ya haramta mun karanto a baya Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum mimma akhrajna lakum min al-ardi sai ya ce wala ta tayammamul khabisa minhu ko tunfiquna walastum bi illa an tukmilu fi kada ku hada abu mai kyau da mara kyau lokacin da za ku yi infaki ku ce za ku bayar abinda da kai aka dauko aka ba ba za ka iya karɓa ba sai tare da kau da kai da rantsa ido sannan za ka iya karba naka duk mutum zai kawo kaya da za a ba marayu to kar ya kawo mana kabisu ya hada mai kyau da wa da mara kyau ka kawo mana at-tayyib abinda a zuciyarka kake jin cewa wannan ma kai ma kana son shi ka ɗauke shi ka bayar wannan shine a tayyib wannan kuma shine abinda Allah madaukakin sarki zai ainihin wato karba ya tabbata a cikin muwadda ta Imam Maliku yake cewa annahu balagahu anna rajulan ata Abdullahi bin Umar wani mutum ya zo wajen Abdullahi dan Umar fa qala sai ya aba Abdurrahman ya kai aba Abdurrahman inni aslabtu rajulan salafan na ba wani mutum bashi washtarattu alaihi afdala mimma aslabtu sai na sa masa sharadi zai kawo min sama da abin da na bashi bashi mutum ne ya zo gurin ka neman bashi sai ka ce to ga naira dubu goma zan baka amma idan wata ya zaka dawo min da naira dubu goma sha biyar wataƙila ya shiga matsala babu yadda zai yi sai ya karɓi kuɗin da ya karɓi kuɗin shikenan faƙala abdullahi bin umar sai abdullahi bin umar ya ce masa fadalikan riba wannan riba ne duk wanda ka ɗauki bashi ka bashi ka ƙara masa wani abu sannan shine abin da zai biya ka to ko da ƙwandala ce ta ƙara a kai ta wannan riba ne kuma annabi yace da mutum ya ci kwandala ta riba gare ya na mamashi zina da ita saboda munin da take da shi a gurin Allah قال sai كيف تأمرني يا ya عبد abdurrahman to yanzu ya za yi me zaka bani umarni qala a ce salafu ala salasata idan mutum ya dauki bashi ya bayar yana da fuska guda uku akwai salafun tuslifuhu turidu bihi wajh Allah akwai bashin da zaka ɗauka ka bayar kuma ka ba da bashin amma kana neman yadda Allah falaka wajhullahi wa salafin tuslifuhu turidu bihi wajh sahibika akwai bashin da zaka ɗauka ka bayar kana neman yadda wanda kuke mu'amala da shi falaka wajhu sahibika sanan wa salafun tuslifuhu li ta'khudha khabisa bil tayyib akwai bashin da zaka ɗauka ka bayar idan ka bayar dan ka bayar da mai kyau sannan kai kuma ka karbi datti duk wanda ya ɗauki bashi bayan ya ba da bashi wajen karba sai ya aka bashi sai ya karba sama da abin da ya bayar kuma sai da aka yi wannan sharadin kafin a bada bashi to ya bada at-tayyib kuma ya karbuwa ya karba ainihin wato al kaga mutane da dama yanzu suna nan suna ta karban al suna nan suna ta karbar da ci yace masa fadalikar riba qala sai yace fa kaifa ta'muruni ya aba abdurrahman to ya za a yi qala sai yace ara anta shukka sahifata yace takaddar da kuka yarjejeniya da shi kace ka dauki bashi ka bashi naira dubu goma wata in ya ƙare zai kawo maka dubu sha biyar ya ce ina baka umarni ina ganin ka je ka ɗauki takardar ma ka yaga tukunna fa in a ataka mislin ladhi aslamtahu qabiltahu idan ya baka kwatankwacin abin da ka ɗauka ka bashi bashi to ka karɓa ya ce wa in a ataka dunan ladhi aslamtahu fa akastahu ujirta idan kuma ya zo ya baka ƙasa da abin da kuka yi na bashi ya zo ya baka ƙasa da shi yace in ka karba Allah sai baka lana kun yi da mutum zai ba ya karbi bashin dubu goma da ya je da ya tashi ya buga ya buga bai samu kuɗin da kabo watakila ya samu dubu bakwai ko dubu takwas sai ya kawo maka da ka karɓi dubu bakwai ko takwas ka sa aljihu sai ka ce to da ka dubu biyu na yafi maka ya ce sai a baka lada ya ce wa in a ataka abdalan mimma aslabtahu tayyibatan bihi nafsuhu ya ce idan shi ya ɗauki ya ga dama ya baka a garin daɗin ransa ka ɗauki bashin dubu goma ka ba mutum da yarjejeniyar idan an gama zai kawo maka dubu goman ka ya ji ya harkokin shi ya ji daɗi wataƙila baka san kono ya samu ba da ya tashi zuwa ma sai ya ce ga dubu ashirin na baka ka ce a'a ai ba haka maka ya ce a wannan aini na baka kyauta kaga ba kai ka shi ba kuma ba sharaɗi ake ba sai yace to to fa zalika shukurun wannan godiya ne shakara hula laka yi maka yace walaka ajru kana da ladan abin da kai masa na ainihin wato jinkiri da haka mutane in za su bada bashi mun yi magana a baya su dinga da bashi akan ababi na taimako ba ababi na gallaza wa mutane da matsa musu ba mannan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a cewa duk wanda Allah ya ara masa wata dama ta rayuwa ya matsa mu wani ya takura masa to shi ma Allah ya matsa masa ya takura shi ya sa cikin wahala haka annabi ya addu'a sannan a mataki na biyu Allah ta'ala ya ce wa atul yatama amwalahum sai ce wala tatabaddalu al-khabisa bit-tayyib ku ba marayu duke su kakku hada al-khabis da kuma ainihin wato at-tayyib sannan wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira kada ka hada dukiyar marayi da taka ka cinye Allah ya ce yin haka zalunci ne mai girma sannan Allah ya ce qul ya yastawi al-khabith wat babu yadda za a hana mai kyau da mara kyau walau a ajabaka kasratul Khabisu. ko da ku mai yawan ya baka mamaki ya burge ka ya baka sha'awa to ba zai taɓa yiwa ba a haɗa abin da yake khabis ne da kuma abin da yake datti ne ba ɗaya suke ba sannan Allah ta'ala ya ce wa lutan atina hukuman wa ilma wa ku min alqaryati allati kanat ta'malu khabais mun tseratar da shi daga al'umma daga alƙaryar da take aikata datti namiji ya danne namiji wannan datti ne ba ƙarami ba a doron ƙasa Allah ka raba mu da wannan albasha Allah ya ce innahum kanu qama sawin fasiqina sannan Allah ya ce akwai alkhabisatu lil khabisina matan banza na mazan wa na mazan banza ne sannan wal khabisuna lil khabisati matan banza na mazan banza ne mazan banza na matan banza ne yana daga cikin kuskuren da ake yanzu sai a samu yarinya ta haddace ƙur'ani ga ƙiyamun lere ga azumin nafila ga waye sai a nemo wani tankirin fasiki wanda ya tattara kayansa daga gaban Allah da annabi ya gaba sai a haɗa su aure in kai magana sai a ce a na da rumfa a can layin yan gwala kasuwa ko kuma wai shine famanin sakatare na dindindin a ma'aikatar raba filaye a abuja wannan dalilin yasa sai a ɗauki tantirin fasiki sai a ba yarinya wanda kwata-kwata in ka kalle shi ka kalle ta zaka ga bu'udul mashriqain tsakanin shi da ita an yi nisa kamata in an samu wani tantiri wanda ya kwashe kayansa daga gaban Allah da annabi ya gaba to sai kuma a nemo wata tantiriya sai a hada su sai ya zamanto al-khabisatu lil khabisina an hada khabis da khabisa kenan wal khabisuna lil khabisati amma wa tsayibatu li tayyibina wa tsayibuna li idan aka samu mace mutune kirki to sai ayi kokari sai a hada ta da namiji mutumin kirki saboda idan aka yi kuskure duk lokacin da namiji mutumin kirki ya auri matar da take ba ta kirki ba sai ya sha muguwar wahala irin wannan ne ya yake sa ga wani yana alola a kofar gida ya gama ya ɗauki buta zai sa da malamai saboda bala'in ya ji isha to haka duk lokacin da aka yi kuskure mace wato namiji mace ta auri mutumin da ba mutumin kirki ba shi ma sai ta sha bakar wahala da haka idan an tashi sai a nemi atsayi namiji a nemi atsayi ba mace sai a haɗa su aure sai ya zama atsayi ba to litsayi bi na kenan idan an samu alkabis namiji sai a samu alkabisa mace sai a hada su sai alkabisa to lilkabisina idan aka yi haka to zaman auren zai fi zama ba tare da ainihin wato matsala ba da haka zina a cikin al'umma Allah ta'ala ya kira ta ya ce mata ainihin wato kabisa sai dai matsalar da yake faruwa da wasu daga cikin maza suke fada wa matan da basu dace ba Allah ya jarrabu maza a wannan zamani yanzu da son fararen mata ko da ku matan ba mutanen kirki ba ne kun ce ba za ku aure su ba sai sun zama farari da kuma kyau ka ga wani mutum wani dan tattarna da shi ya dan baji ya dan dire da za a cikin wannan watan ramadana goma karshe da za a nemo igiya a daura mai a zagaya Allah kaɗai sannu za a tara amma ya zauna yana lissafi sai ta zama fara gashi nan yanzu 'yan mata sun koma shafe-shafe da tun suna shafa mai yanzu an daina shafa mai yanzu allura ake akwai ta wata shida akwai ta shekara daya kuma allurar kuɗi kuɗi ce akwai ta dubu goma akwai ta dubu kaza akwai ta dubu kaza barikinka ka aljihunka iya kudinka iya shagalinka saboda ka za ka je ka ɗauko wata kana tsammanin fara ka ɗauko kuma allura ta sha daga baya ka zo ka ci gaba da jinya domin mun tabbatar da duk abin da Allah ya akwai hikima a ciki wanda duk kaga Allah ya yi shi fari to haka ya ga dace a yi shi wanda kaga Allah ya yi shi baki haka ya ga ya dace a yi shi da zaran kuma ko ka canza to sai an samu matsala kuwa to shi yasa da zaran aka ji aka yi irin wancan auren kawai kai abin da ya dame ka kyan mace to dama awwaluhu nadamatu farko nadama za a yi wasduhu qusumatun tsakiya za a yi ta ja'in ja kai kana Allah ya tsine miki ita ma tana Allah ya tsine ma sannan akhiruhu firaqun karshe ko ana so ko ba a so sai an rabu dan ba dan Allah aka gina abun ba Allah ta'ala ya shirye da mu sannan bayan wannan hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya farka daga bacci idansa fuskarsa ta yi ja ya farka a firgice sai annabi yake cewa la ilaha illallah wailul lil arab min sharrin qad taraba annabi yace ga wani sharri nan halaka ya tabbata ga laraba ga wani sharri nan yana kusantowa malamai suka ce annabi ya ambaci larabawa ne a wannan lokacin saboda cikin mutanen da suke addinin musulunci a duniya kaso 195 larabawa ne ya ce futi yau min radimi ya ajujo madud mislu hadihi ya ce an buɗe wato wani abu na ƙofar ya jujo majuda wa hallaka bi isba'ihi as-sababa wal ibham annabi ya nuna ainihin wato wata kafa ya nuna cewa an buɗe wani abu fa qultu ya rasulullahi sai sahabbai suka ce sai muka ce anuhuliku wa fina salihuna inda za a hallaka muku bayan a cikin mu akwai mutanen kirki qala sai annabi ya ce na'am idan kasura al-khabus idan al-khabus me al-khabus malamai suka ce wato shine idan ƴaƴan zina suka yawa cikin al'umma zinace zinace yawa ana ta haihuwar ƴaƴa ba ta hanyar uba ba to a wannan lokacin kada kowa ya aminta Allah zai danno bala'in da mutane ba su yi tsammanin za a danno shi ba Allah ya kiyaye sannan akwai ainihin wato alkhabis da ma'anan kalimatul kufuri dukkan wata kalma ta kafirci to sunansa kabisa Allah ya ce wa masalu kalimatin kabisatin ka shajaratin kabisatin lutisat min fawqil ardi ma laha min qarari sannan akwai alkhabis da ma'anan alkafir shi kanshi kafirin Allah ya ce li yamisallahu alkhabisa min at-tayyib ويجعل da بعده على بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ذاك دق أرمي خبيث لي ko ya karba ko bai karba ba ko ya yadda ko bai yadda ba ko ya aminta ko bai aminta ba tunda Allah ya faɗa sai mun faɗa gashi ma kana Allahu li yazara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabisa min Allah ba zai taɓa kyale mutane akan abin da suke kai ba sai an yi tamyizi a gane kafiri a gane musulmi a gane mai imani a gane munafiki a gane mai tauhidi a gane mushriki a gane ahli sunna a gane dan bid'a a gane masoyin annabi a gane makiyin annabi ma kana Allahu li yazara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabisa min at-tayyib har sai Allah ta'ala yayi tamyizi an ware an gane ga mutumin kirki ga kuma ainihin wato mutumin banza wajen tamyizin nan malamai suka yi magana guda uku cewa da menene Allah yake yin tamyizi a gane mutumin kirki a gane mutumin banza a wancan lokacin akwai hijira akwai yaki. in dai mutum mutumin kirki ne da an ce a hijira a bar makka a tafi madina za ka ga zai bar makka ya haƙura da duk abin da ya mallaka ya hijira ya bar makka sannan in aka ce ga jihadi ya fito za a tafi jihadi to za ka ga zai fito ya tafi jihadi da haka wanda duk aka ce hijira ya ƙi ko jihadi ya fito za a fita ya kasa zuwa ta wannan ɗaya ne daga cikin alama na yanzu an sami tamizi hatta ya mizal kabisa min at Allah ya yayi tamizi. sannan magana ta biyu wato shine wancan Alhijiratu wal hijira da ainihin wato yaƙi magana ta biyu shine Aljihadu. jihadi wannan magana ce ta ainihin wato aljihadu huwa qawlu man qala huwa almunafiqu shine munafi qala mujahid malam mujahid yake cewa yumayyizu Allahu yawm uhud bainal mu'minina wal munafiqina Allah ya yi tamyizi ranan yakin uhud tsakanin munafikai da ainihin wato masu imani haisu azharun nifaqa wa takhallafu yayin da suka bayyanar da munafincin su kun san abin da ya faru a baya annabi ya fita zai je yaki da mutum dubu a ainihin wato yakin uhud abdullahi bin ubay bin salun ya zanzare wasu daga cikin su da dama kusan mutum 300 da wani abu ya zanzaro su ya dawo da su gida aka kyale manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan magana ta uku shine ma kana Allahu li al almu'minina ala ma antum alaihi hatta yamiza alkhabisa min at-tayyib shine annahu jami'ul fara'id wat takalif duk abinda Allah ya ce ayi na farilla da kuma abin da yake na takalifi ne fa innal mu'mina masturul hal mumini masturul hali bil ikrar fa idza ja'at at takhalif idan umarni ya zo daga gurin Allah aka ce ayi kaza ayi kaza to bana amru to a lokacin ne zaka gane mai imani ka gane mara imani ko kuwa an ce a tashi ayi sallah kuna zaune tare da mutane ko kuka tashi kuka yi sallah su suna nan zaune sun ki zuwa a yanzu ya riga ya bayyana ai ko kuwa an ce ayi zakka kuna tare da mutum kai kana da kuɗi kai kayi da kashi yaƙi yanzu bai bayyana ba an ce a yi kaza a yi azumi azumin ya zo kai kana azumin shi yaƙi ai ya bayyana cewa yanzu an samu tsakanin alkhabisu wa tsayi wanda ji ya bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala a kan takalif ɗinsa to ya bayyana wannan magana ce ta ainihin wato ibnu kaisan da haka Allah ta'ala sai ce wa ma kana Allahu Allah bai kasance ba liyutli'akum zai tsinkayar da ku alal ghaibi akan gaibu walakin sai dai yastabi min rusulihi man sha, wanda Allah ta'ala ya zabe shi ya ga dama wato manzo daga cikin manzo manzanni Allah da Allah ya zabe su to Allah ta'ala shi ya tsinkayar da su ainihin wato gaibu dan haka imamun wato a wannan ɗaya daga cikin malaman tafsiri shine wato imamu tabari bayan ya kawo da maganganun da malamai suka yi akan wa ma kana da liddakum alal ghaibi sai ya ce wa aulal aqwali fi dhalika bit ta'wil wa ma kana Allahu liyudli'akum ala dama'il qulubi ibadi babu yadda za a yi Allah ya tsinkayar da ku abin da ke cikin zuciyar wani ko kuwa Allah ne ya ce wa laqad khalaqal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi yanzu nan gurin kowa abin da ransa take masa wasuwasi babu wanda Allah bai san me yake tattauna ba a ransa babu to abin da ke cikin zuciyar wani babu yadda za a yi Allah ya maka tsinkaye a kansa fa ta'riful mu'mina minhum min al-munafiqi wal kafir ballantana ka iya gane cewa a wannan mumini ne wannan munafiki ne ba za ka yin wannan ba walakinahu yumayyizu bainahum bil mihani wal ibtila'i sai dai Allah yakan bambance ne ta hanyar ainihin wato jarrabawa da kuma gwadawa kama mai yaza bainahum bil ba'si yawm uhud kamar yadda Allah ya ware aka gane munafikai aka gane mutanen kirki ranan yakin uhud sai yake ta wajihad aduwi da kuma yakar makiyin Allah duk mutumin da yake makiyin Allah ne to Allah madaukakin sarki ya wajabta a yaƙe shi ta hanyar da ya kamata a yaƙe shi to daga zaran kaga mutum wanda Allah ya ce a kishi ya ya haɗa kai da shi yana ƙaunarsa irin yadda masu imani ke ƙaunar junansu da wannan alama ce ta munafiki Allah ya kiyaye sannan wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da wannan min sunufil mihan na bangarorin jarrabawa hatta ta'rifu mu'minuhum har sai kun gane mumini wa kafiruhum da kuma kafirinsu da munafiki da makamantansu to anan gurin ne sai malamai suka ce gaibi ya kasu gida biyu akwai gaibi muƙayyad sannan akwai gaibi mutlaq gaibi muƙayyad irin waɗannan ayoyin yana daga cikin ayoyin da 'yan bid'a ke kafa hujja da su akan cewa annabi ya san gaibi idan kai magana ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san gaibi sai sai a ƙarya ne gashi Allah ya ce walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha'u Allah yakan tsinka da gaibu dukkan wanda ya zaɓe shi a matsayin manzo to Allah yana sanar da shi gaibu na haka wannan dalili ne akan cewa annabi ya san gaibu to sai malamai da suka kalli ayoyin qur'ani sai suka ce akwai gaibi mutlaq akwai gaibi muqayyad gaibi muqayyad shine kowane annabi da Allah madaukakin sarki ya turo ya san wani abu da Allah ya so ya sani wannan shine gaibi muqayyad daga cikin abin da Allah ya so annabi ya sani akwai wannan qur'anin da ke gaban mu kafin Allah ya fara wa annabi wa'ayin qur'anin ya san shi bai san shi ba daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da shi labarin abin da zai faru na alamatu sa'a abu kaza zai faru abu kaza zai faru wannan gaibi ne muqayyad dan yana da limitation abin da Allah ya so ya sani ya sani amma sanin me zai faru a ƙasa ko sama su annabawan idan Allah bai so su sani ba ba sa sani shi yasa ko zai aiki wa rasulun bi asrarul munafi bi asrarul qulubi munabbau bashi labari ake a kenan akwai wanda ke bashi labari shi yasa can ma qalat man anba'aka hada sai ti qala nabba'aniyal kenan an ba annabi labari waye yake bashi labari Allah subhanahu wata'ala shi yasa tunda Allah ne yake bashi labari sai ya ce masa nabbi ibadi ka ba bayi na labari anni ana gafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim wa nabbi'uhum an dayfi ibrahim ka ba su labari dangane da wato mutanen annabi ainihin wato ibrahim sannan Allah madaukakin sarki haka yake faɗin cewa ka ba da labari wannan yana daga ciki ayoyi da dama sun yi maganan cewa gaibu na Allah ne shi kaɗai ya sani wanda shine gaibi mutlaq yanzu zaman da zamu yi a nan gurin Allah ya san zamu zauna ko bai sani ba ya sani duk wanda ke nan gurin numfashin da zai yi a duniya Allah ya san kuno ne ko bai sani ba za ka yi arziki ko ba za ka yi ba Allah ya sani ko baka sani ba ya sani za ka daɗe a duniya ko ba za ka daɗe ba Allah ya sani ko bai sani ba ya sani to shi Allah irin wannan gaibin na sanin abu haka bil kulli ga baki ɗayansa in ba Allah ba babu wanda ya sani Allah ya faɗa mana lokacin da yake tattaunawa da mala'iku qala ya adamu an bi asma'ihim ko ba falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam a lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi Allah yake musu ni na san gaiban sama da ƙasa wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum Allah ce na san abin da kuka ɓoye da abin da za ku bayyana ina fata an fahimta sannan Allah ta'ala yake faɗan cewa walillahi ghaibus samawati wal ardi gaibin sama da ƙasan ba na kowa bane na Allah ne wa ilaihi yurja'ul amr kullu na ka abudu wa tawakkal alai wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun sannan Allah ta'ala ya ce walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ma amru as-sa'ati illa kalamhil basri aw huwa aqrabu inna Allah ala kulli shay'in qadir shi yasa maganan ashabul kafi Allah ya ce qulillahu a'lamu bima labisu sai ya ce lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi ma lahum min dunihi min waliyin wala yushriku fi hukmihi inna allaha alimu ghaibus samawati wal ard innahu alimun bi dhati sudur innahu ya'lamu ghaibus samawati wal sannan Allah madaukakin sarki yayi magana irin waɗannan ayoyin wanda ke nuna cewa shi kaɗai ya san gaibu sun kai ayoyi kusan wajen guda ainihin wato arba'in da wani abu daga ciki Allah ya ce kulla ya alamu man fis samawati wa man fil ardil ghaiba illa babu wanda ya san gaiban sama da ƙasa in ba shi ba wa ma yashuruna ayyana yub'asu sannan yace wa indahu mafatihul ghaib a wajen Allah mabudin ma na gaibu a wajen wa yake sai yace la ya alamuha illahu inda ma mubudin gaibun za a bude a san gaibun bai hannun kowa yana gurin Allah wa indahu mafatihul gaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri Allah ya san abin da ke teku sannan ya san abin da ke wa ke tudu wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha duk wani ganye da zai fado a duniya Allah ya san da wannan ganyen wala habbatun fi zulumatil ardi babu wata kwaya da take karkashin kasa wala ratabin ko ɗanyen abu wala yabisin ko busasshe illa fi kitabin bubin face yana cikin littafi mabayyani lauhil mahfuz Allah ta'ala ya san da wannan abu to wannan gaibin ne annabi shi da kanshi sai da ya kure makan shi yace bai sani ba Allah ya ce kulka ce musu la aqulu lakum indi khaza'inul ni ban taba zuwa tunda nazo ina karantar da ku wani ce muku taskar Allah a hannuna take ko na taba zuwa na faɗa muku haka sannan wala a'lamul ga'ibu kuma ni ban ce muku na san gaibu ba wala aqulu lakum inni malak ni ban ce muku kuma ni mala'ika bane irin wannan gaibun annabi nuhu shi ma ya faɗi kwatankwacin maganar da manzon Allah yi shine wala aqulu lakum indi khaza'inullahi ولا أعلم الغيب ولا lallazi tasdari a ولا أقول للذي تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله ya faɗa ya يشي ainihin wato bai sani ba to don haka wa'annan ayoyin in ka kalle su zaka ga suna nuna cewa banda Allah babu wanda ya san gaibi wannan shine gaibi mutlak me zai faru a duniya ganye guda nawa ne a duniya halitta guda ne a duniya waye zai yi waye ba zai yi ba banda Allah babu wanda ya san wannan yaushe alkiyama za ta tashi Allah ya san ran da za ta tashi ko bai sani ba ya sani amma akwai wata halitta a sama ko ƙasa da ta san yaushe za a yi tashin kiyama babu shi yasa annabin da aka tambaye shi yaushe ne tashin alkiyama yace ma malaika jibril ai mal mas'ul an ha bi a'lama min as-sa'il wanda kake tambaya ai bai wanda aka tambaya sani ba har da aka matsa tambaya mutane na ganin kaman fa annabi ya san yaushe ne alkiyama za ta tashi yas'alunaka an sa'ati ayyana mursa Allah yace kul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu Allah ne kadai ya san yaushe za ta tashi to tunda shi Allah ya sani wannan shi ne gaibi mutlaq kuma wannan shi ne aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai ainihin wato sani ba amma gaibi mu muqayyad abinda Allah ya so annabin ya sani ya ainihin wato sanar da shi wanda wannan qur'anin yana daga cikin gaibu da haka Allah ma har ya ce wa ma huwa al bi bidani shi annabi akan wannan gaibin ba mai ruwa ne. idan Allah ya sanar da annabi abu ya ce ya sanar da al'umma abu to manzan Allah ba zai boye mata wannan abun ba sai ya mata bayani Allah ya bashi Qur'ani da babu Qur'anin a hannunsa annabi ya ma al'umma bayanin Qur'ani yanzu Qur'ani ya tashi daga gaibu ko bai tashi ba ya tashi daga gaibu ya dawo zahiri wannan ita ce magana ta gaskiya to ana nuna cewa lokaci yana hararar mu wannan matsala ce da take da alaka da aqida ya kamata gobe mu dora bayani akan ta mutane su fahimci yadda matsalar take da haka in zaka kore annabi bai san gaibu ba sai ka kore bai san gaibi mutlak ba idan zaka tabbatar annabi ya san gaibu sai ka tabbatar da ya san gaibi muqayyad ina ba ta an fahimta Allah ta'ala ya mana tawfiki Allah ya sa mu dace Allah kuma ya sa mu cika da imani da aiki mai kyau kamar yadda muka ce tunda an yi maganar al-khabis wa tayyib da haka in za a kawo mana kaya a kawo mana ainihin wato a tayyib abinci ma in za a kawo a kawo a tayyib sannan a akan number da za a ci gaba da zungura kudi a cikin wannan guri shine 00 guda 4 sai 18 sai 4 sai 66 guda 2 sai 5 sunan akan na bankin masjidu a ahlul beki wa sahaba sunan banki shine ja'is Allah kuma ya ba da ikon a taimaka abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh